yau yau asabar a ashirin da bakwai ko da takwas ashirin da takwas ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da da da ɗari arba'in ɗaya. insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a wannan masallaci a irin waɗannan ranaku muna karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma kuma a cikin suratu fatir a karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 26 mun tsaya aya ta 26 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 27 a cikin suratu fatir wanda zai zama darasi na darasi na shida cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحور مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز إن الله عزيز غفور نعم. إن الذين يس يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah subhanahu wata'ala yana bayyana dalilai da hujjoji waɗanda ke tabbatar da cewa Allah shine Allah ba wanda zai iya yin aikin Allah sai shi subhanahu wata'ala idan Allah ya sa mutum ya fahimci matsayin Allah ya gane Allah shine Allah to mutum zai huta cikin durayi wanda da yake a rayuwar duniya babu wani abu da za ka sa a gaba face yana tafiya cikin tsarin Allah in ka yawaita addu'a Allah subhanahu wata'ala yakan baka nasara cikin ikonsa da yaddarsa idan ya ga dama in ka ci nasara ka gode wa Allah in baka ci nasara ba ka gode wa Allah domin dukkan tsari na Allah ne Allah subhanahu wata'ala yana bayyana wa mutane cikin wannan sura ayoyi da dalilai da hujjoji wanda suke tabbatar da kaɗaitakarsa subhanahu wata'ala cikin ayyukansa kuma cancanta da yayi cewa kar abota wa kowa sai shi subhanahu wata'ala mun karanta dalilai da yawa a baya a yanzu kuma sai ke sake bayyana wa mutane ya ce alamtara shin ba ka gani ya kai mai karanta ƙur'ani annallaha cewa shi allah ɗin nan an mina sama ima'an ya saukar da ruwa daga sama ya ce fa'akrajina bihi samaratin mukhtalifan ha amma sai muka tsirar da muka fitar da 'ya'yan itatuwa da wannan ruwan amma 'ya'yan itatuwan sai suka zama mukhtalifan alwanuha launinsu daban-daban daban wani ɗan icen in ya nuna sai ya ja wani ɗan icen in ya nuna sai ya baƙi wani ɗan icen in ya nuna sai ya kore wani ɗan icen kuma in yana ɗanye shi ne kore wani ɗan icen kuma ya yi zaƙi wani ɗan icen ya yi tsani wani ɗan icen ya yi ɗaci kowanne da kalan nasa amma dai ruwa ɗaya ne aka shayar da su baka su a surat a Allah subhanahu wata'ala da yana buga misali yace wa min al-ardi qit'un mutajawiratin wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul ma'anar sinwanun wa ghayru sinwani. ma'ana wasu ‘ya'yan itatuwa ko bishiyoyi ko tsiro in an shuka za ka gansu sinwani tushensu ɗaya ma'ana yanzu in kana tafiya ko a jeji za ka iya ganin bishiyoyi ga shi tushensu ɗaya jijiyoyinsu ɗaya a matse suke da juna amma wannan bishiyar sai ta yi arewa wannan ta yi kudu wannan ta yi gabar amma tushensu ɗaya haka na idan ka shuka shuka yanzu misali gero ai zuba shi ake a rami daya ko masara idan suka tsiro kuma in uku ne ko hudu ne ko biyar ko bakwai ko wani abu tare za su dinga tafiya gaba ɗaya tushen su daya da za ka zo tarewa ma wani tare za ka samu gaba ɗayan su jijiyoyin sun harɗe da juna amma yusqa bi ma'in wahidin ana shayar da su da ruwa guda duk da aka yi ruwa ba ruwan wannan zangarniyan daban ruwan wannan zangarniyan a ruwa ɗaya kawai ake yi ya zubo da gonan wancan da gonan wancan da wancan jejin da wancan jejin duniya ɗaya ake yi amma Allah ce wani fadilu ba ala abin fil ukul amma in ka zo kana dandana yayin can sai ka ji wani yayi zaki wani yayi daci wani wani kafi fi son sa wani ba ka son sa ya akai wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba tushen bishiyoyi daya amma abin da ke bayarwa daban-daban wanda sai ga masaranta yayi ja wanda masaranta yayi fari amma tushen su daya wannan geron sa yayi fari wa mana tsaban wannan tsaban sun yi manya wannan tsaban sun yi kanana wannan goyon masaran yayi karami wannan goyon masaran yayi manya haka idan aka yi divino tushen su daya amma wannan sai wasu irin ya mutsatsun yaya wannan kuma sai yaya manya manya wannan sai yaya masu bauri wannan kuma sai yaya masu zaki amma tushen su daya shine sinwanun wa khairu sinwani yubqa in wahidin amma wani faddilu ba'daha ala ba'dhin fil ukul yasa yace inna fi zalika la ayatin ya'qilun lalle cikin wannan akwai aya wanda ke tabbatar da wahdaniyar Allah mana Allah shine Allah shi kadai ke iya yin aikin sa ba wanda ya sai tarayya ne shi ya tantanta bauta masa to anan sai ke buga misali yace alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha baka ganin Allah shi ke saukar da ruwa daga sama amma sai mu fitar da ‘ya'yan itatuwa samara ‘ya'yan itatuwa mukhtalifan alwanuha amma launukansu daban-daban wani kagaja wani baki wani kore wani fari wani mai ga sunan kata-kata kala daban-daban Allah ta to ka cire ma banda maganar ‘ya'yan itatuwa sai ce wa minal jibali ko ma gurin duwatsu in ka dubi duwatsu wa minal jibali yace daga duwatsu kuma judadun akwai waɗanda suke bangare bangare ma'ana wani dutsen in ka ɗauke shi shi kadai ne amma sai ga gwatsago a jikinsa wannan bangaren fari sai kuma ga wani tsagi yalo yalo sai ga wani tsagi baki sai ga wani tsagi brown abu na ruwan ƙasa sai ga wani haka dutse guda ne amma da za ka rinka balla shi sai ga ka bangaro bangare fari ka bangaro bangare yalo yalo ka bangaro shine wa minan jibali judadun wa ya isa yayi wannan dutse guda ɗaya ne amma ko bangarori daban-daban kuma kala daban-daban duba Allah subhanahu wataala yana gaya ma shine Allah yace bibun ana samun a jikin dutse ka gan shi fari wa humrun kaga kuma ja mukhtalifun alwanuha gaba ɗaya saɓanin launi suke da shi dutse ɗaya ne judadun da su ɓasgare ɓasgare ɓasgare amma dutse guda ɗaya wani sai da ga babban dutse nan tsagin safari nan tsagin sa ja nan tsagin sa kore nan tsagin sa nan tsagin sa ruwan kasa nan tsagin sa wani irin kala nan tsagin sa kuma yayi baki irin shine tace wa garabi busud ba ku gani a jikin duwatsu akwai garabi busud dogayen duwatsu ke irin yanzu kana tafiya a jeji musamman kasashe masu sahara wanda ba ruwan sama sosai za ga garabi busuri za ka ga duwatsu dogaye ba irin ko daga nesa ka hango wani dutse ko a kasashen mu nan wasu duwatsu a wasu garuruwa za ka ga dutsen dogo daga nesa kake hango shi a bayan ganshi ba irin ka wani dutsen ka ganshi kamar kalan bulu yake da shi shine wagarabi busuri dogayen duwatsu sannan kuma busuri masu baki sosai wasu malamai suna fassara garabi masu tsananin baƙi sudun ma'ana wa sudun garabib kamar a larabci ana iya cewa aswadun garabibun ko kuma sudun garabibun ma'ana abu baƙaƙe masu baƙi irin kamar ko wani abu kana iya launi ka ce wancan dokin haga hisanun aswadun ko ka ce garabibun launin ha garabib wato waɗannan dawakai ne launin su baƙaƙe irin to ana iya amfani kuma da larabci mai sauki sai ya ce hada aswadun bahimun wannan baki ne irin na ta baki irin shine aswadun bahimun baki irin kamar da za a ce abyadun naqi'un Fali sol shine abyadun naqi'un kamar ce abunan kore shar khudurun abunan khudurun e, e, faqi'un kore shar kamar ce sufurun safara faƙi'un a ce sufurun faƙi'un jazir ko kuma a ce yalo yalo sosai hakan nan to haka abuna wani a larabci mai sauƙi amma ce ana amfani da garabib a larabci mai zurfi tsohon larabci da larabcin ƙur'ani a duk da cewa tashin malamai ko suna fassara shi garabibu su dogayen duwatsu masu baƙin launi ka duba launin duwatsu Allah subhanahu wataala da ya halicce su a dutse ɗaya ka samu wannan launi daban-daban wani sa'i kuma ka samu wannan launukan duwatsun a wani ɓangare zai kana tafiya a garuruwa daban-daban ko a cikin najeriya wani ɓangare za ka ga duwatsun su suna baka mamaki wani gurin kana bi duwatsu a yanzu ko nan irin yankuna daga nan ka yanka zuwa jos ko ka je irin sudan ko makamantan haka za ka ga duwatsu kala-kala masu ban mamaki da yadda Allah ya ɗora wani dutse akan wani dutse haka kawai suke zaune wani dutse an ɗora shi akan wani yadda kasan an ajiye wannan akan wannan an jera su haka kuma suke wannan dutsen kalansa za ka gan shi nan fari-fari kamar gari-gari mai laushi bai kai wani dutse ba wani dutse haka ɓasgare-ɓasgare ga suna haka Allah subhanahu wata'ala yi su wannan wanda ya yi wannan in ba Allah ba kwanne sai wannan don haka Allah yana bugawa mutane misalai in ka gane wannan wanda ya iya yin wannan kuma zai ke faɗansa Alƙur'ani a cikin rayuwarka ya juya ta yadda ya ga dama mai sauƙi ne kuma ka roƙe shi abu ya baka wannan mai sauƙi ne a gurin ka kuma ya ga daman hana ka abu kuma Allah subhanahu ta'ala shine iko ne shi yasa kawai duk abin da kake nema dogara ga Allah duk abin da ka sa a gaba ka dogara ga Allah kuma ka fi jin tsoron Allah sama da komai kuma ka sa Allah a zuciyarka cikin duk abin da ka sa a gaba amma duk wanda ya manta Allah to zai sha wahala duk wanda ya dogara ga wani Allah zai sha wahala amma wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah zai isa masa cikin dukkan komai shi yasa baka ganin wasu daga cikin bayin Allah wani yana ja da su ya haɗu da bala'i a duniya saboda ya ja da Allah saboda tsananin dogaran su ga Allah saboda haka ana bukatan bawan Allah ya dogara ga Allah cikin dukkan al'amuran idan ka gane Allah ka huta Allah ya sake cewa wa minan nasi kai daga mutane ma ba launi launi daban-daban bane a cikin mu bakajen ma ai muna da bambanci da juna wani yayi dogo wani yayi gajere wani yayi kiba wani yayi tsiriri. haka Allah subhanahu wataala ce wa minan nas a cikin mutane ma ka duba sai ga duba jinsin mutane na duniya Allah subhanahu wataala yi waɗansu farare hakan nan waɗansu jajaye waɗansu suka yi wani irin fari wanda sai ka kamar yana baka tsoro har gashinsu har idanuwansu wasu kuma suka yi tsakanin haka tsakanin fari da kuma baki kaɗan da tsakanin jazir da sauransu alhaji ibn kasir rahimahullah ya ambace su jinsi jinsi yace larabawa aka yi su sun fi karkata zuwa ga fari amma kuma da ja aka yi hindawa abunan eh, indiyawa ya ce ƙasa da fari sol sannan kuma ba su zama baƙi ba duk da cewa akwai jinsin yankin indiyawa da suke baƙaƙe haka nan yake waɗansu kuma aka yi su fari sol to haka Allah subhanahu wataala yi wasu har gashin su daban da na wayansu gashin su aka yi su kullum gashin su jazir kawai yake wasu gashin su fari kawai yake wasu gashin su baƙi yake wasu fata su ga yadda take shine wa minan nasi haka Allah yayi a cikin mutane daban daban daban daban kowa Allah bai manta da shi ba kuma kowa Allah ya ajiye ta inda ya dace da shi wasu mutane sun zo ana zafin rana sun zo aikin haji sun yi dawafi gaba ɗaya jikinsu yadda kasan an sa leda a wuta so da zafin rana duk ya kona musu jiki su ga duk jikinsu ya baki kirin sun yi dawafi a rana mu kuma sai da mun ce bari kawai in rana ta yi gurin zai lafa sai ka shiga kawai sai mutum ya kutsa kawai saboda shi ko rana ta da kika faɗarsa ba matsala so da haka wani nan nasi daga mutane ma Allah ya yi daban daban daban daban daban kowa da yadda yake ɗabi'u daban bayan launin wani za ka ga ɗabi'arsa mai tauri ne wani ɗabi'arsa mai gaggawa wani ɗabi'arsa mai sanda wani ɗabi'arsa mai fishi wani ɗabi'arsa mai sauƙin hali wani mai baya fishi wani mai dariya wani mai tsunewa wani mai bayarwa wani mai hana kowa da yake wa minan nasi haka Allah ya ce ka duba cikin mutane waddawabi da dabbobi ma gaba daya malamai suka ce addawa kullu ma ya dubbo ala wajhi al duk wani mai motsi a doron kasa ana iya ce masa dabba ko mutum ne za yi ce masa dabba sai ce wal an'ami bayan ya ce waddawabi kuma sai ce wal an'ami aka ce zikrul khas ba da al'am. bayan ya ambaci abu gama gari sai kuma zo ya ambaci sashi yace duka waɗannan mukhtalifun alwanuhu kazalik dukkan su akwai bambancin launi kazalika haka nan Allah yayi kamar yadda yayi duwatsu daban yayi dabbobi abuna yayi ƴaƴan itatuwa daban-daban haka nan suna mutane haka nan dabbobi haka nan abuna baha'im al'an'am dabbobin ni'ima waɗanda ake ci irin su raguna awaki tumaki shanu Allah subhanahu wataala yi su daban-daban wasu farare wasu baƙaƙe wasu an gauraya da baƙi da fari wasu gaban su ja bayan su fari wasu bayan su fari abin ja gaban su baƙi wasu duk gaba ɗaya haka Allah ya yi kuma yana sani babu ɗaya daga cikin dabbobi nan da Allah yake manta. ka duba tsarin Allah subhanahu wataala idan yayi duk dabbobin duniya kowanne daban da dan uwansa kowanne Allah yana gane shi daban da dan uwansa dukkan halittar duniya akwai abin da ya bambance juna da juna wane yi kama da wane amma sai ka samu wani abu ya bambanta su sannan dukkan mutane sai zama tamfirin su ya bambanta dukkan abu ne abu ne tafin ya su ya bambanta ba sama tamfirin ya zama gaba ɗaya da bambanci in ka duba irin masana dabbobi suna magana akan irin jakin jeji nan zebra kaga zanen da yake jikinsu duk duniya ba taɓa samun jakin jeji guda biyu wanda zanen su iri ɗaya ba amma kai ba ka yi ganewa ba amma ka kalle su gaba ɗaya duk inda ka jera su komin yawan su ka kalle su ka kalli ɗayan daga ko dai wannan zanen ya tashi daga sama ya yi ƙasa ya zagaya wannan ya amma dukkan su iri ɗaya za ka su amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta su ka duba kuraye da irin digo-digon da yake jikinsu ko damisa ko wani abu akwai abin da Allah ya bambanta su in ka kalle su ka kalli fatin su akwai bambanci sai za muktalifun alwanu haka Allah ya su daban-daban muktalifun hu, kazalik Allah yana sane da su yana ganin su mala'iku suna gani suna ganewa wanda yayi wannan aiki wa ya dace a bautawa in ba shi ba wa ya dace a dogara gare shi in ba Allah ba subhanahu wataala sai sa wanda ya dogara ga Allah ya huta cikin dukkan abin da yake yi musamman wannan zamani da muke rayuwa zamani ne da yake bukatan dogaro ga Allah zamani ne da yake cikin hatsari mutane cike cikin hatsari mutane suna cikin abubuwa maganganu karerai sun yi yawa mu'amala yaudara ta yi yawa abubuwa amana babu ita da sauransu sai wanda Allah ya kiyaye fa ana bukatan komawa ga Allah don mutum ya zama mutumin kirki saboda a zamani ne muke rayuwa wadda abubuwan da za su kai kauta su suka fi yawa duk da cewa abubuwan da za su kai mutum aljanna suna nan ga alkur'ani, ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abubuwa masu shagaltarwa sun yi yawa a harkar komai sai ka shagala in baka yi sa'a a harkar komai kawai shagaltarwa ne ka zauna ma ka ba da lokaci don sauraron maganan Allah ya zama aiki ka zauna ka ba da lokaci don karanta littafin Allah ya zama aiki za ka yi samun mutum musulmi a zamanin yau ya yi wata guda bai karanta alkur'ani ba za ka iya samun musulmi a zamanin yau ya yi sati biyu bai karanta alƙur'ani ba za ka iya samun musulmi a zamanin yau ya yi wata biyu bai karanta alƙur'ani ba to bai amfani sama a duniya inda mutum zai wata guda bai buɗe littafin Allah ya karanta ba to me ke nema a duniya kuma kullum ɗauke kwanansa ake yi a ba mun karanta a baya ba yadda Allah yake tauye abunan kwanakin mutane da awoyi da mintuna da seconds da komai duk da ya wuce a cikinka Allah subhanahu wataala yana dauka kuma yana sane da shi haka mun kwana mun tashi mun kwana mun tashi an ce shekara ta kare mun shiga wata saboda haka shekara ta wuce a cikin shekarunka an kwana an tashi an kwana an tashi wata shekarar ma ta wuce a cikin shekarunka ai ka duba mana ka tina kanka yadda kake da da yadda kake yanzu ka lissafa yawanci idan ka duba mutum zai iya cewa komin yawan shekarunsa ya yi nisa komin yawan shekarun da zai ma'ana nan gaba ya yi nisa a rayuwa tunda har ya san harkar rayuwa ya san duniya amma har yanzu lahira bai san ta ba har yanzu bai shirya wa lahira ba sai da duniya ake shiryawa an yi kaza an yi kaza an yi kaza don duniya to me aka yi kuma don lahira kai wa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi tun ba a muku hisabi ba idan ka tuna na je gari kaza na je ƙasa kaza na je gari kaza duk wannan karance karance karance saboda na samu babban matsayi ko kuma na shiga can na fita can na kware a aiki a'a na shiga ɗan in ɗan siyasa ne ba lungun da bai sani ba ba hawan da bai hau ba ba gangaren da bai shiga ba ba dabarar da bai yi ba duk wannan don ne don a ci zaɓi. in dan kasuwa ne ba inda bai kutsa ba ya kwana a tsaye ya kwana a zaune ya shiga can ya fita can don me don kudin su taru in wanda yake mai karatu ne ya shiga can ya to addini ba lahira ba mai aka yi lahira kuma ka kwana a tsaye lahira ka kwana kana kaza ka kwana kana kuka a gaban Allah ko dan lokaci ma ka dan ware manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka tokar da ayoyin suratul Ali imrana baka wa baka wa baka yayi kuka yayi kuka hatta balla tura sai da kasan daki ya jike da hawayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha tace hankalin su ya tashi sunan sai da za su yi su shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawayen manzon Allah yana kwaranya kamar in an yi ruwan sama yadda yake gudu to da kawai yana cire tsayuwa a gaban Allah yana cire yadda Allah subhanahu wataala yake magana akan lahira da yadda Allah yake magana akan yadda zai tada mutane tashin alkiyama mu ko muna kwana mu tashi lafiya kala ba mu dan yi ma dan wani abu wanda muke ganin zamu yi ba sai dai shirin duniya sai dai shirin duniya sai dai shirin duniya ya kamata tarin ka shirya lahira shirya duniya eh babu laifi mutum ya yi bisa halal ka nemi duk abin da ya dace cikin halal ka shiga duk inda ya dace matukar ba haram bane ka nemi duk abin da kake bukatan sa a rayuwarka ya halatta in dai ba haram bane amma kar ka manta da lahira wala tanka nasibaka min ad-dunya eh, daidai za ka iya neman duniya za ka iya yin duk abin da ya dace in dai halal ne ta kuma hanyar halal babu matsala amma kar ka manta da lahira duk abin da za ka yi kar manta da lahira yana daga cikin rashin mantawa da lahira abin da zai sa zuciyarka kullum ta zama a farke tana tunawa da Allah shine yawan karatun alkur'ani da kuma tadabburi da lura cikin ayoyin alkur'ani ne kar mutum ya wayi gari ya bar gida da safe bai karanta qur'ani ba a wayi gari a tashi da safe ka ini ka sake kwanciya lafiya kallon ba ciwo ba komai amma ba karanta qur'ani ba amma ka yi surutu wani ma ya yi surutun da Allah bai yarda da shi ba wani ma ya faɗi abin da bai bai da tabbas a kansa wani ma ya ɗebi jita jita ya yada wani ma ya faɗi ƙarya akan wasu amma dai bai karanta qur'ani ba akwai hatsari a cikin wannan Allah subhanahu wataala yana gaya mana dalilai da hujjoji da ayoyi wani ke nuna mana Allah shi ne Allah ya kamata a san Allah a ji tsoronsa a riƙe alkawarin da aka yi da Allah Shi ne a kiyaye dokokin Allah ta hanyar karanta littafinsa fahimtar littafinsa riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu daina bata lokaci akan rayuwar duniya yawa za mu yi rayuwar duniya tunda Allah ya zuwa mu a duniya bai dace mu yi bacci ba akan abin da muke nema don mu samu rufin asiri na Allah a rayuwar duniya wannan ya halatta mu yi amma kar mu manta lahira lahira ita ce a gaba Allah subhanahu wata'ala yana ba mu dalilai Allah ta kazalika haka nan da dabbobi da mutane da dabbobin ni'ima haka Allah yi su masu bambancin launi komai ka kalla akwai bambanci haka nan Allah yi Allah ta inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ku sani cewa masu tsoron Allah taka tsantsan da dokar Allah daga cikin bayinsa su ne al'ulama malamai malamai ma'ana waɗanda suka san Allah shine Allah suka gane halittun Allah ba ne yin su sai Allah suka gane aikin Allah ba ne aiki irin nasu sai shi subhanahu wata'ala to waɗannan saboda sanin Allah da suka yi shi za su kowa tsoron Allah sai sa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa ba ba ulama a nan ana nufin malamai ba yace ka sani malamai ba ana nufin yawan riwaya da yawan hadisi da yawan bayani ba a'a yawan tsoron Allah da sanin Allah shine ilimi malamin ce zama me taka tsantsan da Allah wasu daga cikin magabata suka ce me ilimi na gaskiya shine wanda dukkan mu'amalarsa akwai tsoron Allah idan mun ce muna karanta alkur'ani muna karanta hadisan sallallahu alaihi muna bayani ko muna saurare ko muna komai amma in an zo gurin amana babu ita in an zo gurin faɗan gaskiya babu shi in an zo gurin mu'amala muni akwai matsala in an zo gurin yaudara muna nan in an zo gurin rashin gaskiya muna nan an samu matsala ke saboda haka wajibi ne a zama masana Allah ko masu aiki da tsoron Allah saboda ka alkhashiya tsoron Allah shi ke taka mutum birki ga abu nan na haram sai kaga mutum ya nisance shi so da tsoron Allah abu kullum na halal yake nema in abu bai halatta ba ya hakura dawa daga cikin magabata sun sha kwana da yunwa don ba su samu halal ba iya abin da Allah ya halatta musu da shi suke amfani wajibi ne mu mu lura da wannan mukulin mu rinka koyi da irin waɗannan aiki din in abu ya halatta wannan shine naka abu ya zama haramun ka sani cewa ba naka bane ka hakura da shi ko me za a samu komin daɗinsa komin sa in dai ta hanyar da bai babu yaddar Allah a ciki ne mutum ya haƙuri da shi saboda ka jin tsoron Allah yana da wajib yana da muhimmanci a rayuwar dan adam sai ta Allah ta inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wadanda suka san Allah suka fi kowa tsoron Allah wanda bai san Allah ba zai wasa da Allah yadda ya ga dama dama bai san Allah shi ta Allah yake sanar da mu abin da za su tabbatar mana da sanin cewa Allah shi ne Allah shi ta dukkan dalilai muke ta karanta su a cikin ayoyi muke ganin su amma idan aka ce mun karanta waɗannan dalilai mun gan su mun ji su mun saurara amma kuma mu canja mu ba to har yanzu muna cikin matsala ne da ba mu saurara ba da ya fi mana sauki akan ka saurara ba ka canja ɗabi'arka kullum amfanin sauraron alkur'ani shine Alƙur'ani yana canja mutum alladhina amanu wa taqma abuna Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله idan Allah ya saukar da littafi alƙur'ani littafi ne da yake kama da juna kuma littafi ne mai balansin masaniya in ya faɗi wannan sai faɗi wannan in ya faɗi dare sai faɗi rana in ya faɗi maza ya faɗi mata in ya faɗi ya faɗi ni'ima haka alkur'ani kenan saboda ka wannan alqur'ani din mu'minai takasha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah in ana karanta alkur'ani ana bayani a sa waɗanda suke tsoron Allah zaka ga fatar jikinsu tana sanyi zaka ga jikinsu yana girgiza yana bari saboda mai saboda ana faɗin maganar Allah sai ga kuma jikin su yayi sanyi zukatansu sun yi sanyi suna jiran maganan Allah sai maganan Allah ta rinka ratsa zukata din an jima kaɗan sai ta ratsa gabansu sai ayyukan su ya canja jiya suna sabo yau sun dawo mutanen kiri wani su ne bayin Allah Allah ya samu cikinsu Allah ta inna Allah azizun ghafur lallai Allah azizun mabuwayi ne mai ƙarfi ne ba wanda ya sai ja da shi Allah yana da karfi ba mai ja da shi cikin komai ghafurun amma kuma Allah mai gafara ne sau da yawa mai karfi baya yafiya ya ga dama amma Allah ga karfi ga yafiya ga karfi ga gafara yana da karfi saboda haka mu ji tsoron su saboda karfin da yake da shi ba mai iya kubucewa a hannunsa ba mai iya kubucewa daga azabarsa amma kuma mu yi kwaɗayin rahamarsa duk zunubin da muka yi mu tuba Allah subhanahu wataala gafurin mai gafara ne amma fa lokacin tuba din zai kure idan inna Allah ya qabalu tawbatal abd malam yu gargir Allah yana karban tuban bawa matukar bawan bai je ga gargara ba idan an zo daukar ran mutum yana gargara wannan Allah baya karban tubansa so da ya kamata mutum ya tuba tun da wuri inna Allah yaqbalu tawbata inna Allah yaqbalu tawbata ma lam tatlu ash-shamsu min maghribiha Allah yana karban tuban bayinsa matukar rana ba ta fito ta yamma ba nan da rana ta fito ta yamma Allah baya karban tuban bayi saboda ka a tuba a gyara aiki a zama mutanen kirki kafin lokaci ya kure kowa ya sani cewa kansa yake yi wa kowa ya gyara kansa ya kuma gyara iyalansa yawanci mutane sukan gyara kansu sai su manta da iyalansu sai su bar iyalansu cewa wai ba za su takura iyalansu ba ba za su ɗora iyalansu akan addini ba saboda sun su suna nan suna zuwa masallaci suna komai amma iyalansu suna can ba abin da suke sai barna wannan kuskure ne wajibi ne ka jaru ta hanyar neman dacewa daga Allah sannan ka gyara iyalanka ka karantar da su addini su zamanto masu sima ta addini sannan ka yi iyayenka kenan wanda duk ya karantar da 'ya'yansa da iyalansa addini ya gama nasa amma wanda ya bar su shi kadai yake gwagwarmaya to an je lahira fa za su yi jayayya da mutum an je lahira za su yi jayayya da mutum nawa ne cikin 'ya'yanka kake gwagwarmaya da su akan su samu duniya tun yaro bai iya magana ba kake kai shi da kulan abinci ka sha dukan kula har ka gani amma ba kai shi islamiyya ya haddace komai alkur'ani ba amma kana nan kana ta dako kana ta kai shi ka je ka dawo ka je ka dawo abinda ba da tabbas amma in ka kai shi haddace alkur'ani ka kai shi tabbas amma in kawai dukan kula kake zalla ba maganar qur'ani ka ba tabbas ba tabbas to amma alhamdulillah a yanzu an samu ana hada biyu to a hada biyun da gaske yau ba ya zauna kawai islamiyya ita in yaron ya ga dama ya je ko in Allah ya shirye da shi nan fa lillahi alhamdu ba amma boko tsafta kai ka kasa bacci ka kasa karatu ka kasa komai kana jira yaron ya shirya ka ɗebe shi da kula kan yarinya ba ba hijabi ba dan kwani tana tafiya saboda za ta iya turanci ƙarya kake kana yaudaran kanka to kana yaudaran kanka ne kawai yawa kai din turanci ne ka iya har kake da shago a kasuwa na turanci ne ba ka shago ko turanci yanzu za ka iya sana'a ko kuma ne ne saboda haka an ki addinin Allah babu bi eh ayi turanci akwai turanci akwai kowane irin abin da za a koya amma ko kar a rinka manta addini wasu aka ga suna imo cewa su makance ya aifi yarinya ya aifi yaro yan shekaru biyu shi shekaran sa wajen arba'in da wani abu a duniya wani ma ya kai titin yana ta yawo wai ɗansa zai zama minista <laughs> wani kuma an ce maka ɗansa zai zama kwamishina haba to waye ne ne da shi kwamishina kai ne ko ya kai ka fara zama kwamishina mana bai fi sauki ba to kai ka da kai ka tare ɗanka wanda kake kira naziri yau shi kake ba wannan abu kana ce garan kanka kana mafarkin ƙarya mafarki a farke mutum yana bacci yana tafiya ma yana mafarki ba shi yasa duk abubuwa suke ta samu cikin bala'i ba mutanen da sai sun yi bacci suke mafarki mu idan mu biyu muke mafarki <laughs> Allah ya ji kanmu kalu ne a yamma yawa sosai sosai Allah ya samu dace Allah ta innal ladina yatluna kitaballah lalle waɗanda suke karanta littafin Allah wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suke ciyarwa daga abin da muka ajirta su da shi sirran ko a sirrance wa alaniyatan da bayyane yarjuna tijaratan lan tabur saboda suna kwaɗayin wani kasuwanci da ba a asara a cikinsa liwafiyahum ujurahum wallahi Allah zai cika musu ladansu wa da min fadlihi Allah zai ƙara musu daga falalarsa innahu lallai shi Allah Gafurin mai gafara ne shakurun Allah mai godiya ne akan aikin alkhairi in kai ku duba da Allah yake yabo masu karanta littafin Allah yace innal ladhina yatluna kitaballahi lalle waɗanda suke karanta littafin Allah me mafi alkhairi rayuwa a ce ka kware wajen karatun alkur'ani kana karanta qur'ani dare da rana kana karanta qur'ani a gidanka rahmar Allah tana sauka ka duba mala'iku suke sauka fa a gidan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari qiyamul layl kawai yake yi yana karanta alkur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce kawai yaji kaucin karatun qur'ani yana tashi sai tsaya a gure ya yi ta saurari sai da kusan a suda ta yanar sulawa suna bai bar gurin shi da aka saukar masa alkur'ani wani sahabi yana karanta alkur'ani mala'iku suka rinka saukowa saboda sauraren karatun alkur'ani sai ji yace kawai dokin gidansa yana ta motsi kamar zai tsinka abu da yace ashe shi ganin mala'iku yake suna saura. ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ai mala'iku ne suka sauko suna jin karatun ka ba kai kiyamul laili jiya ba amma mu yau ba maganar kiyama bane ba karatun qur'ani ya zama abun wasa gurin mutane da yawa ya zama abun wasa ai mafificin aiki gaba ɗaya a doron ƙasa shine faro karatun qur'ani da saukewa faro karatun qur'ani da saukewa wa man shagala al-qur'anu anhu lisanahu yanal khayra ajri az mukammala wa ma afdalu al-a'mali wa ma afdalul a'mal menene wa ma afdalul a'mal illa iftitahuhu ma al khatm hillan wa irtihalan muwassala abin da imamu shafi'i yake fada wa ma afdalul a'mal illa iftitahuhu babu mafificin aiki a doron kasa face bude qur'ani ta faro daga fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ka gama da ita ka shiga suratul baqara ka gama da ita yau kai gobe kayi jibi kai gata kai hakalan rayuwar ka take yau ka zo minar jinnati wan nas kai addu'a duk addu'a da kai Allah ya karba sannan sai ka sake komawa alhamdulillah rabbil kai kullu rayuwar ka kenan ko da shafi dadde kake a rayuwa amma dai za ka sauke wata rana haka nan kana kai ya ka sake koma shine wa ma afdalul a'mali illa iftitahuhu ma al khatmi hillan wa irtihalan muwassala babu wani mafificin aiki a duniya face bude karatun alqur'ani ka kai shi ka sauke ka sake komawa ka kai shi ka sauke ko ni karancin abin da kake kullum dai za ka yi gobe ma za ka yi ka tsaya a inda ka kwana jibi ka tashi a inda ka tsaya za ka tashi a inda ka tsaya har wata ranka ce ka sauke sai ka sake komawa wannan shi ne mafificin aiki a doron ƙasa ya ta ce wa man shagala alqur'anu an lisanahu yanal khayra ajri zakirin mukammala wanda duk alqur'ani ya zama shine a sa ya shagaltar da harkarsa da karatun qur'ani to wannan mutumin zai riski mafificin ladan masu ambaton Allah mafi na ruwa ranar tashin alkiyama amma ina ga alkurani na a masallatai kullum suna jige sai yan kalilan su ya karanta wani yana da alkurani a gidansa yan kalilan su ya karanta shi ma bai karanta balle yaya su karanta baya karantawa ya'ya ba sa karantawa sai dai kawai ana to sun biya da wani tunani balle ma har yi sa matarsa ta karanta wata kishin wata dama ba ta iya karatun qur'ani ba cikin na fara gurin su bai damu ba na ganin komai amma muna cikin musiba mun kasa rikewa to su ne maganganun kawai talauci ya dame shi waye ya dame shi a ah, dole talauci dame kawai ba ka karanta Ba ka kaza in kana karanta qur'ani ko ba kuɗi za ka samu nisuwa da ikon Allah ala bi zikrillahi taqma innal qulub ka karanta qur'ani ka fita ka zo ka fita a gida ka karanta qur'ani da safe ka yi azkar ɗinka a masallaci shiga cikin gida ka karanta qur'ani shi ta an fi son karanta qur'ani ma ka ringa yin a cikin gida in dai ba uzuri ba ko kuma in baka yi a masallaci ba wata gida in ka je gida din ba zai yiwu ba amma gidanka in kana karanta alkur'ani to rayayen gida kenan in kana neman rayayen gida shine gidan da ake karanta qur'ani ko ba a cin abinci a ƙoshi in kada ana karanta alqur'ani ni'imal bait haza mafificin gida kenan gida ya ci riba ka bar ƴaƴanka da iyalanka da kai kanka in kai za ka yi ga mutuwa to ga su da alqur'ani sauran abubuwa na rayuwar duniya kuma Allah zai isa musu insha Allah wani shi abin da Umar bin Abdul Aziz ya faɗa rahimahullah ta'ala yace ƴaƴana tsayin biyu ne in mutanen ƙwarai ne Allah subhanahu wataala ta'ala ya tawalla salihin Allah zai ji ita al'amarin ki in ba mutanen kwarai bane ko ba dalilin ba ta lokaci a kansu saboda haka kullum mutum yayi abin da zai yi kar a rabu da alqur'ani innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata ga karatun qur'ani ga sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya in ka samu wani abu ka ciyar fi sabilillah duk abin da kake da shi kar ya zama babu rabon wasu bayin Allah fi sabilillah a ka sa wa kanka ko dai ka ware wani kuɗi don aikin addinin Allah ka ce kawai a rinka deducting ma'ana a rinka cire shi tun bai shigo mallakin ka ba kawai a rinka sashi a harkar gina masallaci ko harkar gina makaranta ko ka je a rinka cewa wani abu ka samu amintattu ko da ba a garin ku ba a kai shi ko da ba a unguwar ku ba a kai shi guri da za a gina masallaci sai ranar lahira za ka gani ka ware wani kuɗi salarin ka ɗin dubu goma ne to wane naira ɗari mana wannan naira ɗari na Allah ne ba ka cikin ta kawai ba ta cikin kuɗinka idan ka in kuma a hannu kake karba ka tabbata kana dauka ko kai sadaka wasu bayan Allah suna nan suna bara suna yawo ba su san yadda za su yi ba sun gama rayuwar su gaba daya ba maganar salari ba neman aiki ba kaza ba su komai ba haka rayuwar take haka za a tafi suna nan suna jira a ba su ko kuma a sa a cikin harkar abin da kake ga za ka sa ko kuma wasu marayu ko ka auni shinkafa watakila in abin da zaka iya bayarwa ya kai ka auni shinkafa kwano uku ka auna in abin da zaka iya bayarwa ya kai a yi kaza ko ɗari biyu ne ko ɗari ɗaya ne a'a riba ka a kasuwa ka ci riba to me na Allah ka ci riba ina na lahira ma inda kun yanfadu Ba ma inda Allah ba in ka bari ka ya kai kare Allah ina kai asara duk abin da ka fiye kai kare kai asara shi ba ka ware kawai ana ɗaukar ka aiki ware wani yau ka kawai wannan ina kwamitin masallaci ina kwamitin marayu ina kwamitin aikin kaza ko kuma ina wasu bayan Allah in ka san in ka karba kana da jaruntar da ba za ka cinye ba gaba daya to shikenan ka ware ko wani gida a unguwarku na marayu ko wani bawan Allah mabukaci kullum in wata ya kare wasu kila ba har ya gane ka wata kila ran da ka bar duniya in ka riga shi tafiya ya rinka binciken ina kake wani bawan Allah shikenan kana bashi kullum naira ɗari amma ba ka iya sadakar naira ɗari sai wata ya ƙare saboda wataƙila ba ka da hali iya abu da kake da shi in salarin nan ya zo ne amma nan da shaidan ya kare ya rinjaye ka ce haba wannan dan salarin naka yanzu za ka yi sadaka ka bari sai ka yi kuɗi ke yanzu za ka yi kuɗi waye gaya ma kana da garanti za ka yi kuɗi shekara nawa za ka yi kai kuɗi wannan al'amari ne da Allah baka ga kallon ka sun yi kuɗin ba tunda ai akwai wanda ka fi shekaru shi ya yi kuɗi tunda to ha aka kawai da buri ne yin kudi ba buri ne tsarin Allah ne to ka yi da abun da kake da shi kawai shine naka abun da kake da shi shine naka kar ka saurari gaba abun da kake da shi a yau to ka yi amfani da shi to da ka kowa ya amfani a in kasuwanci kake in sana'a kake ka yi sana'a ka samu kaza to yanzu abun da ita ba ba zai ita ba dama ko nawa aka ba ba zai ita ba amma me na lahira duk abin da ka kai gidanka to kawai za a ci ne ya ƙare duk abin da ka yi amfani da shi zai wuce amma ka ware wani abu kuma ka ware wani abu nan karka damu da maganganun mutane karka wani abu domin ba don Allah ba abin da ka san za ka iya nan kawai ka sashi a gaba ko karkalan ni in an tafi sabilillah a masallaci ba a ganin ina bayarwa ba a kaza duk wani karkalan ka tabbata da yadda ake bayani yanzu nan ka tabbata tsakaninka da Allah ka ware wani abu kawai na aiki domin Allah sadaka wa wasu ko sadaka wa wani aiki ko wani abu nan shikenan kawai Allah ke san abin da kake da shi ko shi san abin da kake nufi kullum ka samu kana da wani sirri tsakaninka da Allah babu wanda ya san shi sai Allah wannan yana da matukar muhimmanci a rayuwa radda za ka bar duniya kofar da ake shiga sama da shi ta yi kuka saboda yau ka bar duniya an daina wucewa da abu idan ma ta bunu adama in kafa a amalu idan dan adam ya rasu aikinsa ya yanke daga ran da abun ya tsaya saboda rasuwar mutum to shikenan sai wajen Allah na kafa ma bakat alaihim wal ard fa ma kanu munzari sama ba sai musu kuka ba saboda dama ba a wucewa da aikin alkhairi ta gurin amma wanda ake wuce da aikin alkhairi ta kofar da ake wuce da aikin alkhairi ran da mutum ya bar duniya aikin ya tsaya sai birin yayi kuka inda kake tsaya kai lafiya sai yayi kuka aikin da kake a duniya sai birin yayi kuka saboda haka mutane ce aikin alkhairi kafin lokaci ya kure kuma in za ka aiki ka aiki domin Allah kar ka damu da maganar mutane kar ka yi abin da ba za ka iya ba amma ko me ka samu ka sa ka yi kokari ka ga cewa ka bincini abin da ka san shine ka iya yi ka ba domin Allah idan ka yi wannan to kana kullum in ka samu kaza kana yi in dai na ci riba a kasuwa na sa wa kaina cewa abu kaza in Allah da zan ba da shi a guri kaza ba wanda ya sani kana nan kana yi kana nan kana yi wani abu sai ka rasu irin su Sheikh bin ba rahimahullah akwai marayu wanda bayan rasuwarsa suka zo suna kuka wasu mata a rani, wanda mazajen su sun rasu sun basu da yaya ba a san yadda suke rayuwa ba a sheshin ba basa yake ciyar da su suna da allowance kullum sati wasu kullum wata a cikin rayuwarsa gaba daya sai bayan yara suka zo suna kuka suna cewa komin su ya yanke tun daga rasuwarsa duk ba wanda yake yana yi yanzu ya riga ya koma ga Allah balle ma ya ji labari so da a gurin Allah kawai zai ga kayan so da wajibi ne mu koyi da irin wannan ayyuka saboda duniya gidan bari ne lahira nan ne gidan wanzuwa kuma duk abin da kake ji kana da shi zai za ka bar shi wata rana ko kuma shi ya barka ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba duk abin da ka bayar domin Allah Allah zai ajiye maka shi kuma sannan zai ninninka maka shi shi yasa wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ga karatun alqur'ani ga sallah ga ciyarwa fi sabilillah yarjuna tijaratan lan tabu suna kwadayin kasuwancin da baya babu asara a ciki in da ka bada abu domin Allah to ba za a ce wannan kasuwar ba ta riba ba ina a duniya ai za ka iya zuwa ka taro kaya na ɗumbin kuɗi amma kuma a samu rashin a samu akasi wani sa'i amma a lahira in dai aikin da aka ba domin Allah ne baya ba ba za ka Allah ya ce liwafiyahum ujurahum Allah zai ba su ladan su wa yazidahum min fadlihi kuma zai musu ƙari daga falalarsa Allah baya ba wa mutum iya abun da kai na lada ya tsaya iya nan a yo tsarin aikin gwamnati ma ai ba iya abun da kai ake baka ba za akwai shekaru wani ya yi ne, to ai akwai kuɗi da ake bashi bayan ya rita saboda hidimar da ya yi a baya lokacin da yake da lafiya lokacin da yake da tashi lokacin da yake wasu abubuwa yanzu kuma ya tsufa ya rubuta janyewa daga aiki ya aje aikin ya zauna to sai kuma ana bashi kaza ana bashi kaza ana bashi kaza kai akwai matakin da ake iya kaiwa ma a ce salarin mutum ma ba a rage shi ba kawai ya ci gaba da tafiya saboda haka idan har dan adam ya tsara wannan to me kake tsammani da tsarin Allah kuma yasa duk abin da kai domin Allah wa yazidahum min fadlihi Allah zai musu kari daga falalarsa innahu domin shi Allah ghafurun Allah mai gafara ne kuma shakurun mai godiya akan abun da aka yi domin sa duk abun da kai ka san kaya wannan in ka dauke ta akan hanya in dai kai domin Allah sai Allah ya gode maka duk abun da kai domin Allah sai Allah ya gode maka ba abun da mutum zai a ba zai ba zai ya ba bagaya bani Isra'ila ta shayar da kare Allah ya gode mata ko mata albishir ga aljanna karuwanci ba take yi amma ta ji tausayin kare ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa a takalminta ta kawo kare ya sha kare ya yadda zai ya sha ruwa amma da ya sha ya koshi kawai sai ya bar gurin a guje da kuma ya kasa tafiya gurin yana ganin ruwa ya kasa sha ita kuma kayan ci take amma Allah ya fi mata saboda haka in mun yi abu domin Allah Allah subhanahu wataala baya bacci ko da daddare kai ko da rana kai ko da safe ko a garin ku ko a wajen garin ku ko a ina Allah subhanahu wataala yana sane da shi don haka Allah ya samu dace na'am wallazi أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب, أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمس يمسنا فيها لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب Allah ce wallabi auhaina ilayka min alkitab wannan abun da muka yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alkitab na littafi shine alqur'ani Allah ke huwa al-haqqu shine gaskiya alqur'ani gaskiya ne musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata dukkan abun da ya riga ya shi na littattafai alqur'ani yana gaskata at-taura yana gaskata linjila yana gaskata zabura yana gaskata sufi ibrahim yana gaskata dukkan annabawan Allah da duk abin da Allah ya aiko su da shi na littattafai alqur'ani ya gaskata shi shi ka Allah ke faɗan sifar alqur'ani da quality na alqur'ani والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه wannan da muka yi maka wahayinsa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam na littafi shine alqur'ani an ce alkitab ma'ana shay'un maktubun wani abu da aka yi rubutu aka rubuta shi shine ake karantawa maqru'un ake karanta shi alqur'ani kenan Allah sai huwa alhaq wannan gaskiya ne babu shakka a cikin alqur'ani shi yasa Allah ya ce zalikal kitab la raiba fihi wanta littafi da kake gani alqur'ani la raiba fihi babu kokonto a cikin sa musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya rigaye shi na littafai da annabawa Allah ta inna Allah lalle shi Allah bi ibadihi game da bayinsa la khabirun Allah masani ne zai ba su labari ranar tashin alkiyama basirun Allah yana ganin dukkan aikin da kowa yake yi kuma Allah zai yi takayya ranar tashin alkiyama akan aikin da kowa yake ɗauka mu daina ɓata lokaci akan rayuwa haka kawai mutane sun zaɓi su yi ta surutu wani ta yi su ci naman bayin Allah wani ta yi su yi annabimanci wani ta yi su yi ƙarya wani ta yi su yaɗa jita-jita wanda ba gaskiya ba sun ƙyale littafin Allah ka duba abin da Allah yake faɗa akan alƙur'ani huwa al-haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi sai mu ce bar littafin Allah ya koma yana ta surutai kawai yawanci mun fi labarbaru majalita Wale ya je majalita ya je gurin zaman su gurin zaman nan kuma daga cin nama ne yawanci yawanci daga cin nama sai karya sai annami wanci sai ya jita jita a faɗa ma labarin da ba a da tabbas a kansa wani mutum ba a san komai a kansa ba a san hakikani ba a yi magana a kansa wani abu ya baka labari wani ya baka labarin abuja wani ya baka labarin shugaban kasa wani ya baka labarin gwamna wani ya baka duk da ƙarya da sauransu makamantan abubuwa an ci abubuwa ta ajiye alkur'ani a gefe an ajiye alkur'ani a gefe saboda haka alkur'ani littafi ne na gaskiya mu lura da shi sosai sannan kuma mu rinka yawan amfani da shi ta hanyar karantawa da karantar da duk waɗanda suka dace ya karantar da iyalansa kuma karanta shi ya yi amfani da shi Allah ba mu iko inna Allah bi ibadihi la khabirun basir lalle ba Allah subhanahu wata'ala game da bayinsa la khabirun wallahi Allah zai ba wa bayinsa labari labari na gaskiya labari na ilimi dan ce khabir Allah al-khabir ne wato in Allah yana ba mutum labari game da abin da ya yi mutum bai sai mun ba kawai mutum ya kure ka yana gaya maka abu bisa ilimin cewa e ya san kayi ya kama ka hannu da hannu kana yi yana labari yana bayani ba kai saka musa to Allah subhanahu wataala ya wuce na na khabiru Allah mai baku labari ne labari na ilimi bisa cikan ilimi irin nasu subhanahu wataala game da abin da ka aikata to in ka san Allah zai baka labari ranar tashin alkiyama me zai sa ka bata lokacin ka akan abubuwan da ba su zama dole ba har ma abubuwan da suka zama wani ta'i ma sabo ne Basirin Allah mai gani ne ga duk abin da kowa yake aikata? kuma zai sa kai ya ranar tashin alkiyama haka mutane ya kamata yawanci mu rinka amfani da lokutan da muke da su wajen ibada bautar Allah da ayyuka duk da cewa ya halatta ya iya zama a ɗan yi hira ko a ɗan tattauna harkar rayuwar duniya ko wasu abubuwa duka daidai gwargwado ba tare da wuce gona da iri ba ba tare da yin abin da bai kamata ba ya halatta kuma za a iya mitin don maslahar al'umma za a iya yin mitin ko a zauna a tattauna don maslahar addini za a zauna a tattauna a ɗau lokaci ana tattauna za a iya raha a hira da dariya da sauransu duk wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna da sahabbai ya saurare su yayi dariya ya ce su ba shi labarin kaza in wani yana ba shi labari alaikula zai yakan yi dariya hatta na yaji da har kira ma hakwaransa a gansu so da yana dariya sosai to wani duka ya halatta amma bai kamata da ya zamanto cikin mutuncin juna da rashin gaskiya da yada labarin ƙarya da abubuwan da basu kamata ba wannan wajibi ne mu tuba ga Allah subhanahu wata'ala a mu yi ayyuka na kwarai Allah ya samu dace insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya ba mu nasara ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wallahu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الله يشكرك كل اعتاب الباقيه الدنيا يا بركه يا الله يجزاك الله جزاك الله kuma ikon aiki da wannan karatu da ake mana kuma Allah ya wannan hanyar shi ne da yake zama aljanna da sauri kuma gilasin a da wani ke lokaci kuma ya a yanki masa kafa a kuma yake a aure da kafin da tafiya da addu'a Allah ya ba su zaman lafiya wanda da Allah ya akwai matsaloli da suke damun a wannan bukata na alkhairi wanda yake matsala na kasuwancin da yake ita da jarawa ta tafiya da addu'a Allah ya ba da ikon wannan yake ba shi wannan jari mai albarka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su ya su da addu'o'i muna fatan Allah karbi addu'o'in mu dukkan mu kowa da irin bukatar da yake da ita Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kawo mana sauki a rayuwa kare mu da kariyarsa kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali da riko da addinin Allah cikin rayuwar mu dukkan abin da zai zama mana fitina Allah ya raba mu da shi wadda suka turo wanda dan uwansu ba lafiya na maganan yanke kafa muna fatan duk abin da zai zama in yanke kafa ya zama dole Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi cikin sa'a kuma Allah ya ba shi lafiya dukkan sauran marasa lafiya Allah ya ba su lafiya da wadda ya ce harkar kasuwa ko damuwa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawar da wannan matsala wadda suke sun fara jarabawa muna fata Allah ba su nasara cikin jarabawansu Allah sa ci nasara kuma Allah ya hana su ganin abun da yake mummuna a sakamakonsu Allah sa samu sakamako na nasara da albarka a wadda ya aure da yasta Allah yi albarka cikin auren su ya kare duk wata cikin aurarwa da yi cikin da kuma kare duk wata fitina wanda yana da matsaloli da suke damun su muna fata Allah ya yi masa mai fama da bashi Allah ya bashi ikon biya wanda ke fama da abuna jari na fata Allah azurta duk masu bukatun jari Allah azurta su da jari mai albarka dukanmu mu gaba ɗaya kowa da irin abun da yake bukata Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alkhairi masu neman aiki Allah ba su aiki mai albarka masu neman kowa da abun da yake bukata Allah subhanahu wataala kai ne mai amsawa muna roƙonka Allah ka biya mana bukatun mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rasu Allah ka yafe musu ka gafarta musu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid iya yamu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ya fatta mu cikin kaburburan su iyayenmu da kakanninmu Allah ya gafarta musu kurakuransu Allah ka ji addu'o'in gare su a matsayin ƴaƴa na kwarai zuriyarmu da iyalanmu allah Allah shirye da mu ya shirye da su Allah ka alƙur'ani ya zama hujja gare mu mu da su baki daya Allah ya azurta mu da haddace alƙur'ani da aiki da shi tare da zuriyarmu da iyalanmu. Allah ka qur'ani ya zama mai ceton mu da zuriyarmu da iyalanmu da iyayenmu da kakannin ranar tashin alƙiyama ربنا آتنا duniya الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار shugabannin mu Allah musu dacewa da ayyukan alkhairi duk abin da za su yi zama alkhairi ga rayuwar mu Allah ya taimake su a kansa abin da za su yi zama ba daidai ba Allah ya sa su gane ka su aikata اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك